السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله فأيوا كوي wannan magana din ba sabuwa ba ce na shayin magana a kanta amma duk lokacin da yanayi ya kama to babu laifi a sake faɗakar da mutane maganganu ne guda biyu ya kamata wancan makon a ce mun tattauna to amma lokaci ya kure karatun da aka yi an ja lokaci da yawa shi ne abin da ya shafi irin bai kokowa da ake na irin waɗannan raneku ranar samun yancin kai da sauransu kullum na kan faɗa kar mutum ya manta shi musulmi ne kullum wannan abu ne mai muhimmanci kuma ka yadda kana da tsari wanda addininka ya aji duk wasu abubuwa da ake faɗa wani hadisi hubbul watan min al-iman wannan ba hadisi bane wai san kasa yana daga imani wannan ba hadisi bane annabi bai faɗi wannan maganar Allah ya kawai amma kuma ba ce karka so ƙasar ka ba amma dai a jingina maganar ga annabi to kuma wannan bai inganta ba to kuma sannan me ya kamata ka so kasarka abin da ya kamata kai wa kasarka na kauna shine ka tsare amana da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta da jawo mata alkhairi daga ko ina yi wannan shine abin da ya kamata kai haka irin waɗannan abubuwa ana ta aika saƙonni kafin gari ya waye ka ga inbox ɗinka ya cika da saƙonin sai murna zagayowar abin nan wannan ya kamata mutane musamman musulmai su daina waɗannan abubuwa abubuwa ne na jahiliya abubuwa ne na jahiliya wani zai gaya maka cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je maka a madina bayan yin hijira an tare shi da kiɗa da mandiri da sauransu da mutane ba sa gane na fiƙihun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa a cikin arrahiqul Makhto, wannan maganar ma an tare shi da tsala albadaru alaina an yi watsi da ila to bisa kaddarawa don aji daɗin tattauna da abokan tattaunawa a kaddara abin ya faru yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam daga garinsu aka koro shi ya dogara waɗansu mutane ina zuwa sai kama faɗa da su wannan akwai fiƙi wa ciki an koro ka daga garinku kana zuwa garin mutane kuma sai ka kama fada da su to za ka yi fada da mutumin da ya riga ya saba da abu ka zo kawai ka ce da shi wannan abu ba daidai ba ne kai tsaye ayin kuna iya tunawa da muka yi tafsirin sura ta biyu suratul bakara badar allah ya salo na ka'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin haka nan da muka yi tafsirin sura ta hudu suratul nisa yawan wallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara haka da muka yi tafsirin sura ta biyar inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salah fa hal antum muntahun duk mun ji maganar nana Aisha kan nan take cewa inda laraba suka saba da shan giya da lokaci ɗaya Allah ya da su ku daina shan giya za su ce ba za mu daina ba gat za su ce Allah ba za mu daina ba amma Allah da ke da beto power in ya ga dama isa a yi ko ba a so a yi a yi in ya ga dama ya hana ko ba a san a bari a bari amma sai ya dinga ɗauka su a hankali a hankali a hankali har ya kai sai da su da kansu suka ce in in ta ta haina wannan fikihu kenan da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Madina bisa kaddara wannan kissa din ta inganta bisa kaddara ta inganta ba zai zo kawai daga zuwan yanzu suna ganin haka suka saba duk sanda za su taru wani babban mutum da kiɗa suke tararsa shi izo a matsayinsa na babba a wajensu ina zuwa in gurɓata musu wannan abin da suke so su amma sai a tambaye ka bayan wannan da ya zauna a madina ya yi tafiya ko bai yi tafiya ba to da ya dawo sun sake su haka to me yasa sai wancan kawai inda sunna ta inda addini ne sai su sake yi to su ma ba za su yi ba saboda yanzu an saita su sun tsawo sahu sun dawo hannu saboda haka dan me za su yi to sannan wannan ina nuna maka ɗaya daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ina karɓar alkhairin da aka yi mana wannan abin girmama shi suka yi ko wulakanta shi suka yi girmama shi suka yi to ai bai gamata ya gwasale su ba kamar kai ne ka zo gida yaro ya taho da gudu sanda zuwa babu sanda zuwa sai ka ga dan manja hannu da Allah ka ka kyauta gobe idan ko turare ne hannun sai ya ce da kai sanda zuwa sai ka abin nan kai kana da tunani da basirar da zaka rike hannunsa bai shafa maka ba kai masa tawai ka ɗage shi ka abin nan ya ji daɗi gobe in ka dan sai sake maka kuma da wannan sai ya bada shaida a kanka sai ka shiga cikin mutanen da manzo Allah sun sarbi ce khairukum khairukum bi ahli wa ana khairukum annabi yace mafi alkhairu ku shine mafi alkhairi a wajen iyalansa to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya san cewa wannan abin ya san babu kyau ba daidai bane amma kuma su ba su sani ba yanzu abin da suka yi masa girmamawa ce sai karɓe su a hakan amma da aka zo aka saida su akan addini sai ya zo ya da su karfi kuma yi to don haka ya kamata ku lura wannan abin da ake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wane ne saboda wai dawowar ranar abin nan jahiliya kamar yanzu me yake nuna maka cewa ga shugaban kasa nan ko ga gwamna nan eh ka ce kiɗa ko busa sarewa ita jiniya me ta ce jiniya kiɗa ne da abin nan jahiliya ce ba dini ba ne ahmad sani ya riman bakura allah ya ji kansa lokacin da ici gwamna shi ya dane masa jiniya ne shi karatun ƙur'ani shi ke ta da kai ga gwamna to amma shi ma kar ku dauka fa addini ne dan kada kuma wani ya to yana ta ai za a binnan zai maka ka to haka nan samin alin shi ne to kai ka to kaiwa gwamna shugaban kasa sai ni <laughs> me ya ci inda ana bin ka'ida ma kai bawa ne shugaban kasa inda ana bin ka'ida bawa ne gwamna inda ana bin ka'ida ba shi ake bauta ba shi ike bauta Sai sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shi ne mai musu hidima saboda haka an karɓi kujerar mulki ba a san haƙƙin ko nauyin abin da ba ana yin abin da ake to saboda haka waɗannan abubuwan yanwa masu albarka wani ka ga da kansa ya subscription wai in an kai kira shi a waya abinda za ka fara ji arise o compatriot wai shi dan najeriya ka ji ba dujala tana tashi rigigigigigigigi ana abin me ka kira shi kuma ya wai shi ma sai ya ji kiɗa wani irin uwa kun ga duniyar nan da kuka ganta idan baka iya neutralizing nata ba to za ta baka wahala waɗannan mutanen da kuke gani karku ɗauka akwai ran da za su daina adawa da musulunci da musulmai in dai kuna existing ba za su daina to idan abu ya zo irin haka ka yi ƙoƙari ka karɓe shi kai kuma ka biyan da shi ya zama ina da alaƙa da addinin amma irin wancan abu ya rima a sha kiɗa da ake yi mutane ya kamata su daina shi abu na biyu duk inda ƙasarka ta kai da lalacewa ko shugabanni suka kai da lalacewa da ka shagalta da zaginsu gara ka shagalta da yi musu addu'a abin kuma da ya fi shi ne kai ka shagalta da kanka kai kai ɗin nan menene status ɗinka tsakaninka da Allah yanzu shugabanni da ake zagin shugabanni daga sama suka fado ƙasa ce ta tsage suka fito daga yana suke me yasa waɗansu ba sa sama su shiga harkar ba ta suke haka shiga lalace ake ba haka ake faɗa kuma haka ake faɗa ba to saboda ne ashe matsalar yanzu ita ce kai ka shagalta da kanka ka shagalta da kanka ina aibukanka suke ya tsakaninka da ubangijinka me daidai me kuskure a cikin ayyukanka al'amuranka amma kawai ka shagalta kana zagin wani kana zagin wani ina ta kamfatan maka lada kana kankare masa zunubi me zafi kai kana ɗauka haƙƙinka da kake tunanin an kana da shi in baka yafe baka bari Allah ya bi maka haƙƙi ya isa ko bai isa ba ya isa karka tafi kana zaki abinda baka da iko a kansa don me za ka ci gaba da ɓata ranka a kan shi ai kuna gane to wannan zagin da kake yi abin ina dawowa ne zuwa gare ka duk sanda ka zage su suka daɗa lalacewa wa zai daɗa shan wahala kai to da aka gara kai addu'a ita addu'a ɗin duk inda aka ja ka dawo kai ka amfane ta idan ba su gyaru ba to ba ka ɗauki zunubin su ka kankare musu zunubi ba baka sa sun samu lada ta karkashin ka sannan kuma ranar lahira za baka za bi maka haƙƙin kai shi zalunci ma annabi cewa Allah bai barin sa zuwa ranar tashin alƙiyama tun duniya yake rama shikenan in baka yafe ba ka bari Allah bi maka haƙƙin kuma ka sani ka yafe din ya fi ka ce a bi maka haƙƙin shi yafi dan Allah yana son masu yafiya ba inda Allah ya ce yana son waɗanda suke cewa an musu sai an rama musu amma yana son masu yafiya ba ta ne kowa iyafe ni ban ce kowa iyafe kuma ni ma ba ta ne na yafe ina da haƙi i remain silent amma da kai tsinuwa gara ka bari Allah ya ji maka haƙƙinka ka ce Allah ya isa ta isa baka yafe ba amma ka tafi kana tsinuwa kana zage-zage to kana daɗa saka ƙasar ne a cikin damuwa da kunci to da ka yankwana masu albarka waɗannan abubuwa mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun kamin nasu mu shagalta da kawunan mu mun ga kanmu da kanmu hitabi muna sanin menene tsakaninmu da Allah sannan ka kaddara kai ka samu kanka a wannan yanayin ya za ka kasance da yawa waɗanda suke samun kansu a wannan wurin ba a taɓa tunanin haka za su yi ba kuma sai su yi ana yi ko ba a yi kamar ba wani ba da Allah ana yi ko ba a yi to da aka ku bari a daina in ana yin addu'a Allah subhanahu wata'ala sai i kawo sauki idan ma kuma abin bai kuce ba to sai zaman tun musiba ko sharrin abin kai bai taba ka ba da haka bai ta addu'a yin wani masu albarka mu ringa shugabannin addu'a abin tausayi ne su wallahi abin tausayi ne ababen tausayi ne su waɗannan shugabannin ababen tausayi ne to yi musu addu'a ko ba komai Allah mu ya numfasa mana a cikin rayuwar ina roƙon Allah kuma ya mana mai kyau Allah subhanahu ta'ala ya shirye da mu dan wanda ya ce mai masa addu'a mahaifiyarsa wancan makon ba ta da lafiya yanzu ya rubuta takarda Allah ya mata rasuwa to muna roƙon Allah Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya sa tana gidan rahama Allah sa abin da ta bari su to masu albarka Allah ya zama halifanta a bayanta Allah ya tsare mata duk abin da take tsoro na lahira da nanin duniya na duniya cikin iyalanta da ke ne mamatanmu gaba ɗaya Allah ya musu irin wani akwai yan wada suke maganar rashin lafiya akwai dan wada yake cewa musu addu'a kan rashin lafiya waɗansu mutane suna nan ba su da lafiya sun ce musu addu'a to muna roƙon Allah subhanahu wataala iba marasa lafiyar mu gaba ɗaya lafiya Allah iba su lafiya waɗanda suke gida akwai sai da waɗanda suke asibiti waɗanda suke a tsaye da waɗanda suka kwanta duk Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya inganta lafiyar mu da mu da su Allah ya tafiyar da lafiyar wajen yi masa ɗa'a. Allah muna roƙonka Allah ka gan mu inda kake son ka gan mu Allah kar ka bar mu ka gan ma inda baka son ka gan mu Allah muna roƙonka Allah ka shiga cikin al'amuran mu Allah kai mana jagora Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu Allah ka shirye yaran mu Allah ka shirye manyan Allah ka shirye mazan mu Allah ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kimsa a cikin zukatan mu Allah muna roƙonka halin tsoro da firgici da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka dawo mana da zaman lafiya Allah halin kunci da ake ciki da talauci Allah ka kawo mana yalwa da wadata Allah ka arzuta mu da arzikinka ka wadata mu da wadatarka Allah ka sa bukatar mu a hannunka Allah karka sa bukatun mu a hannun bayinka Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana dariyar makiya Allah karka bakanta ranmu da da masoyanmu Allah karka sa makiyan mu farin ciki da rayuwar mu Allah muna roƙonka Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta Allah in ranar ta zo karshe ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka zamanto a cikin al'amuranmu Allah karka mu da iyawarmu Allah karka mu da dabararmu Allah muna roƙonka a kowane lokaci ka tsara mana abin da yake alkhairi a gare mu Allah kowane irin sharri na kusa da nesa Allah ka tsare mana shi Allah arzikin mu yana sama Allah ka sako da shi in yana cikin ƙasa Allah ka fito da shi Allah in yana nesa ka kusanto da shi Allah in yana tare da mu ka sa albarka a cikin shi Allah muna roƙon ka karka sa shari cikin duk abin da ka ba mu Allah abin da ka hana muka sa hana mu shine alkhairi a gare mu Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka sa albarka cikin ilimin da ka ba mu Allah ka ilmantar da mu abin da zai amfane mu Allah abin da ba shi da amfani cikin ilimin Allah ka mantar da mu shi Allah abin da in mun san shi ba zai amfane mu ba Allah karka sa mu san shi kan bata lokacin mu Allah muna roƙonka kai mana jagora wa sallallahu wa sallim وزير وبارك وأكرم وانهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته